Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon ina tare da wani bawan Allah daga jihar Katsina wanda za ku ji sunansa a bakinsa sai dai kafin ya kai ga faɗa muku daga inda ya fito zan jaddada muku domin ku riƙe suna. Sunan ƙungiyarsu a jihar ta Katsina Katsina Blind Intellectual Club wanda a cikin hiranmu zai faɗa mana aikin da suke yi a wannan ƙungiya? Sunana Ibrahim Sale daga nan Katsina an haife na alif ɗari tara tamanin da takwas a garin Katsina a wata unguwa da ake cewa tsohuwar kasuwa. Na fara makaranta a alif ɗari tara da tisin da biyar a nan Men's School for the Blind. So sannan kuma na yi gama a 2001 da shekara ta 2001 na proceeding uh, government based secondary school wadda ita ma close to ita government conference line ne to nan ma dai na fara 2001 2007 so sai dan dan zannan dan samu relief ban ta karatu ba sai wajen dubi da goma sha biyu sannan na ci gaba da NCE ta nan Federal College of Education. So na gama da a karshen dubu biyu da goma sha biyar. Ta dan still now ma jiran result nawa. amma ina nan ina teaching a government school for the blind as a part-time teacher. Aye, wato kana dan koyar da su haka kafin sakamako ya fito. Wace irin larura kake da ita? Eh, ni ina da lalurar rashin gani. A Katsina Blind Intellectual Club nan. Menene yake kunshe da wannan club din? Nan ce Katsina Blind Intellectual Club ana nufin kungiya ta masu lalura da rashin gani. masu hazaka amma. Mhm. menene dalilin kafa ta me kuke son ku cimma eh, yanzu da nan gaba ita wannan kungiya an yi forming ɗinta ne a 2008 to amma dai bata fara kamshinin ba sai 2010 mm, ta fara aiki sosai da sosai an yi forming ɗinta a 2008 under the leadership of malam nasir daura as a president oh ne jagoran farko kenan eh mm. to sai kuma kaman general secretary ni mai magana ibrahim salih mm. da kuma financial secretary akwai khalid ismail so in na zanna dai zan iya intermission din mutane kila ya na time abin da nake so yau mu cimmawa mm. already ma mun fara cimmai to me kuke son ku cimma wanda dai mu muna son mu hana rage fitar da kamar masu dara akan titi kuma actually mun fara recording success nasara eh o oh, kuna son ku hana barace baracen ne Ya eh, muna son duk don mu yanzu kungiyar mu tana aiki hand in hand hmm. eh, aikin da take yi eh ka fada da ka fada inda suke yawwa ka fada da ka fada mm-hmm. muna zako lura da duk inda suke insha Allah mu zo mu enrollment din a makaranta domin su ma su samu ilimi eh kamar yadda mu muka samu ma ilimi mm. yanzu idan da a ce kana katsina idan ka je makarantar mu zan kama yaro dan karami wanda za ku zanna ku turanci minti goma eh kaga cikin yadda Allah mu muke insha mm, Allah akwai nasara muna mm. bi kororo kororo yawa muna ya kullu yaran mu zo mu saka makaranta domin wa'ansu in ba haka aka za ku yaran ba ana sasa makaranta to kawai iyayen za su yi amfani da su ne suna zuwa barace barace suna kawo musu suna samu su da kuɗi suna amfani da su amma kila iyayen ba su mara musu baya ba sai ga kuma da abin ya zama bugun ganga da lauje abin da ke faruwa ka daga na farko muna sensitization na su iyayen kansu oh to wayar musu da kai yamma muna wayar musu da kai hmm. cewa yanzu fa sai da ilimi kwata-kwata idan za ka abin nan kuma ne za ka yanzu dole sai da ilimi idan ma mutum kamar misali ko iyayen ba za ba su da halin irin sponsor nashi eh. makaranta daukar nauyin shi domin mm. muna iya abin nan ɗinsu na sponsor nashi ne rolin ɗin shi a makaranta ya fara to ai to ku kuna da hanyar samun kuɗin shiga ne kungiyar wallahi hanyar samun kuɗin shiga muke ɗan tara kuɗi duk wata muna dan mm. ana dan realizing din wani abu a dan tara eh wato me zuciya ake gaya biki Hmm. <laughs> yawwa to to abin da nake son tambaye ka na ji me yasa faru da kungiyar da kuma irin abin da take yi wanda kuma ba karamin kokari bane sosai a kai a bangaren ka a matsayinka na kai kai kanka Ibrahim menene abin da ya tsaya ma a wuya wanda kila da kana karami ko zuwa yanzu wanda ya ki fita a ranka wanda ya sa kai tunanin cewa duk wani mai larura irin taku sai ka tabbatar da cewa ya samu ya kai labari a to ainihin yanzu misali mm. ga dai ni gaskiya dama can sadda yana karami ni gaskiya ina da zil na gana sanin mm. boko ko ba gaskiya ba haka yawwa so ina da wannan gudi gaskiya eh. because gaskiya ni ina ga matan ina aji uku na firamare na harajin turanci ake ido na gaban matan gwamna muke magana da ita na eh. turanci eh, wannan ne kan karjin nawa mm. ya sa ni muka yi wannan muka yi fomin din wannan ma da ta eh. katsina blind intellectual club saboda a samu irin ka da yawa <laughs> yawa hmm. in zan dan mai ka bayar Allah ko da ke dai eh mai mai doni eh mun yi kamar muna ina son gama recording success din da muka yi da dan yawa eh yanzu muna organizing din kamar debate da kuma quiz hmm, wato wato irin gasa yawwa mm. yawwa to muna organizing din wa'annan abubuwan da irin mukabala din nan dan naji ka ce da debate kuma ko yawwa debate da irin mm. mukabala ha mm. da kuma tsakanin ga Allah yara suna performing better eh yanda ya kamata mm-hmm. eh, eh to eh, yawa ina jin ka na gane to yanzu misali na ji dalili yanzu a najeriya mu je mu kalli bangaren gwamnati yaya gwamnati take kallon mutanen da suke da bukata ta musamman saboda ka san sunan shirin mu kenan na kasa ba kasawa ba amma a duk da sunan shi kenan saboda haka mutane suka fi sani amma kullum abin da nake cewa shine mutane ne masu bukata ta musamman kamar yadda kasashen tura suke faɗa ba wanda zai kalli makaho a titi kawai ya ce mashi makaho ne kai a nan kasashen ba wanda zai kalli wani kuturu ya ce kai kuturu ne ko ya kalli gurgu ya ce kai gurgun nan ai ya zama babban laifi ai mm. ya zama masa matashin hankali wanda ya wannan sai da ya san cewa yana da bukata ta musamman da yake bukata a taimake shi gwamnati tana taimakon masu bukata ta musamman a najeriya ko ko akwai sauran rana aka ba to yanzu dai kwanan nan ke da allah mulkin president buhari yana mm. ga yana da ya hayi shi ya yi naɗa sa akan physically challenge mm. ya ba dr ankali yawa yawa dr ankali kwarai da kuma ni a jihar ta ta na mm. muna da sa na physically challenge so mm. sai dai abin da zan kara jan gwamnati mm. hankalin gwamnati da kuma wealthy individuals masu kuɗi ah, yawa da Allah kamar mu yanzu wannan abin da muka kafa nan wannan kungiyoyin wannan club club na taimakon juna yawa so ya kamata su sako hannun suke domin wannan ba karamar lada ba ce za su samu saboda mm. sun taimaka an hiddo yaro daga duhu mm. an azumin shi an enrollment din shi makaranta kuma ya sami ilimi bakin gwalgwado mm. to kaga ba karamar taimako ba ne su makan suna da mm. lada mai tsoka eh to amma amma ibrahim ka ce fa an baku kuma wanda yake wakilin ku kenan a bangaren jiha ma misali an ba da mataimaki ko kuma shawarci kun taba tattara kanku kun je kun same shi cewa kai wakilinmu ne fa kai za ka wakilce mu wurin wannan gwamnati kai ne idan mu kai ne bakin mu kai ne jin mu kai ne kunnen mu kai ne ido kai ne komai mu je gaban gwamnati ka faɗi ga mu. kun taɓa tunanin ku wannan yunkurin ko kuma kun taɓa yi mun taɓa yi mai courtesy call mm. muka ga mai m and objectives na wannan kungiya mm. da kuma actually ya accepting da shi wace irin na kasa yake da ita shi ma blind ne eh na gane yana da larurar shin gani mm. yes so gaskiya mun gaya mai kuma ya a shirye yake duk abin da muka rubuta muna bukata eh. a gwamnati insha Allah zai fi wadin din a wajen gwamna. An daɗe da yin haka ko kwanan nan? A kwanan nan aka yi wannan gaskiya. Eh to wato kuna nan kuna baza ido ku ga me zai faru. Yawa. To ka san an ce naka shi ke ba da kai wani lokaci idan ana samun matsala ko kuma ana samun irin wanda za su wakilce ku ya zama kuma ba sa abin da kuke so ya za ku da su a rai. Gaskiya mu muka samu irin wannan matsalar. Hmm. Za mu rubuta me ake ce mashi ya za a ce Takarda? Yawa. kamar mm. petition kenan eh kamar koki zamu rubuta koki za mu rubuta petition mm. mm. za wajen gwamna mace to gaskiya wannan essay da ka naɗa mai mm. aikin shi yadda ya kamata mm. kawai yana samun kuɗi ne sa a jihu a da da bako ya sha kwai <laughs> idan yanzu kai a matsayinka na Ibrahim Sale da kake tare da wannan kungiya ko kuma kusan kake shugabanta ita wannan kungiya ta Katsina Blind Intellectual Club idan gwamnati ta tambaye ku to zo kai malam Ibrahimu me za mu yi muku ne wai duk kuka dame mu da wannan kungiya kungiya me za ka ce me on my own mm. ah, ni ra'ayina in zan nemi gwamnati ta taimaka mu da mota domin mu rika bi kwararo kwararo lungu lungu muna sakulo yaran nan ni attention na ya koma zan yaran nan saboda ina son kamar yadda na samu su samu yaran samu Ibrahim Sale na gode kwarai da ka samu yin magana da mu kuma sai wani jikon Allah so in ta kama za mu saki wayoyo ka Ibrahim Sale kenan na Katsina Blind Intellectual Club a jihar Katsinan nigeria. a madadin bakon namu da ya tattauna da mu sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti Usman na Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa mu zama lafiya.